a taron da ake yi na ƙasa da ƙasa a ƙasar morocco na 22 domin yin nazari da tsare da za a yaƙi matsalar ɗumamar yanayi a duniya shugaba muhammadu buhari ya yi kyakkyawan jawabi inda ya nuna irin matakan da najeriya ke ɗauka na yaƙi da matsaloli na ɗumamar yanayi da kuma muhalli tare da nuna fage da yake fatar ƙasashen duniya za su taimaka domin najeriya ta yi nasara wurin farfaɗuwa da muhallinta da kuma yaƙi da zaizayar hamada da kuma haƙewar tafkin na chadi ga ƙarin haske da malam garba shehu babban jami'in hudda da jama'a na fadar gwamnatin ya yi dangane da jawabin na shugaba muhammadu buhari game da goyon baya cikakke na najeriya da gwamnatin kasar mu akan kokari da ake yi a dakatar da wani mamar yanayi saboda mu tusharta ga ta muna ganin kiriki ne ba da misali kamar tafkin chadi wanda yake yau wanda ya rage a tafkin chadi kashi goma bisa ɗari na iya yawansa da aka sani ne na in aka duba a kudancin Najeriya yadda ɗumamar yanayin yake son yan teku yana tashi sama yana da mamaye yana dagwanye iyaka ta teku mutane suna tashi daga gidajensu suna taɓa tsallakowa suna shigowa cikin ƙasa sannan ana samun wato yadda ruwa ke mamaye ƙasa yanzu kamar yadda ya kawo misali mutum miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya a wannan shekara ruwa ya cinye musu su a Najeriya. Irin abubuwa shi ne gwamnatin Najeriya ta gabata Tabbatar da nata irin matakai da za ta ɗauka na kankanta gudunmawa wajen rage dumamar yanayi a zuwa kashi ta bada gudunmawa da za ta kashi ashirin na abin da ake yi yanzu daga nan Najeriya daga nan zuwa shekara dubu biyu da talatin kuma muna fata za a iya ɗaga abin su ba da gudunmawa kusan kashi hamsin duka ɗari na irin matsarnar da muke ba da gudunmawa a yi amma wannan ƙari daga kan dubu ashirin a kashi ashirin ɗin nan muna fata ƙasashen da suke da arziki da suka ci gaba a duniya su kawo mana ɗauki gudunmuwa na kuɗi domin mu mu samun canjin wasu abubuwa da ake yi waɗanda suke gurɓata yanayin a nan Najeriya. Menene matsayin shugaba Muhammadu Buhari akan tafkin Chadi wanda ana ganin haƙewarsa ya taimaka wurin kawo boko haram saboda rashin aikin yi da lalaci da al'umma suka samu kansu a ciki na babu wata sana'a. to abin da nake cewa um, shi ne dama kamar yadda ya faɗa jawabinsa ai da lokacin da tattun cabi ke da ruwa kowa ya san yadda ake irin kamun kifi sana'a ce babba idan mutum miliyan biyar ne a wannan yanki waɗanda sana'a su kawai noma rani da damuna suna amfani da ruwa na wannan tafki kuma ana tayar da su hidimomin su kamun kifi da sauransu to yanzu yawan kamar da nake ya dawo daga kashi kashi goma mutu ɗari ya rage shi yasa da babu noman nan babu kifin nan da aka zai jama'a sai sa inda kalauci a fitina dole ka samu shi yasa kungiyoyi da su boko haram har suka sami damar su zo su samu magoya baya a wannan guri shugaban muhammadu buhari kira da yake ce musamman ga kasashe da suka ci gaba masu arziki na duniya ku taimaka tun da akwai nazari da aka yi wanda ya nuna zai iya yiwuwa a karkato da doki daga kamar kasar congo can tsakiyar afirka maimakon ruwan ya farar da shi a cikin teku a karkato da shi a mara hanya ya zo ruwan ya ringa zuba shi a cikin lafiya tsakin sabi mu shine idan take kyadi ya farfaɗo oh, sana'a za ta dawo noma zai dawo su na kifi zai dawo jama'a za su talaucin da yake jawo fituna zai rabu haka shi ma a can kudu inda muke fama da wannan zaizayar Kasa da teku da take cinye gaba wanda shi ma ana ganin irin fitina da take ta kawowa kasan kuma shugaban mamur Buhari ya kaddamar da bagarimin shiri gane da faɗo da da zoni wanda yake wannan mataki ne na farko don sake gina lalataccen muhalli da yake yankin gaba da su dalka gabaki daya. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in huɗa da jama'a a fadar gwamnati a tattuna da na yi da shi dangane da taron da ƙasa da ƙasa ke yi a ƙasar Morocco domin yin nazari akan dumamar yanayi umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya